momizi za ta yi aure shikenan. za mu yi misin din ta mun yi misin din ta shi ayya abin da ba daɗin ji dai ya aure ki ban mu dan Allah dan uwar ku maza da wuya suke da na samu nawa dan Allah <laughs> wallahi